bar sai da Allah ya fi su zulum ba sa iya ma illa ba magana dokin karfe ka gagartar kwan mai tarko an yi walƙiya duka mun gansu dole su barka da shan Allah The kwa bagan boye subda bagan boye kuce ala isidiya ala koren apiman dia zondin bawo masibaro lerro walta digi lerro walta walta karashi mo waliyau ande ndie chinye ndie bare kada ndo zoro kare chida yen ando na nangere da seye kabru adama da adama nga jemi mai wani wiyo kam nei ande sambosa da san senginde ayin mojin bare bare monjin bawu kandare mongonon nan yana nonuwa lan yaman da be ala zide lerro waltoyi kuma ishi tunon bolara kalangiya gulende. nan ka turo cinu dan wallar ndoro waltu idu gulluwa da ande ala fidi anya dia bananya amma lan ne kana samba so sandiro kumu ah. yana yendi lenu wi hade dusoro kumu yen amma ona non ma yendi lenu wi hangal kanarui askraro kala bar sai da Allah ya fi su zulum ba sa iya ma illa ba magana dokin karfe ka gagar tarkon mai tarko an yi walƙiya duka mun gansu dole su barka da shan Allah alhamdulillah muna godiya ga allah da ya halicce mu mun zo cikin baga kuma muka gan abin da ya faru to shin eh, alal hakika mun zo kwanakin baya mun samu wayansu tangarda amma alhamdulillah shi gyara muke so ba mu yi ihu don saboda mu lalata abin ba mun zo sojoji sun ba mu haɗin kai an zo kwamiti sun fara aiki sun yi kokari kuma mutane sun riga sun fara koma baga Abin da ya faru yau kuma haka Allah ya kaddara ba za mu ja baya ba za mu ci gaba abin da muke yi mu musulmai ne kowane addini ko musulmi ne ko christian ya dogara da Allah duk abin da ya faru Allah ya riga ya kaddara ba za mu ji tsoro ba ba za mu ja baya ba insha Allah za mu mai da mutanen mu a san cewa fa mutanen nan fa ba wanda ya sa dole mutane su koma mutane ne suna dama gobe ku yi interview a mutane kullum suna kira mu in ba su zo ba fa za su shiga wannan sana'an kuma muna kira ga yan uwanmu wanda suna daji yawanci mutanen borno ne su bar wannan abin da suke yayansu suna nan suna sha wahala shine kiran da nayi gwamnati kuma zai ci gaba da taimakon sojoji da police da, da wanda suna kunda kuka bi mu kuka dawo muna gode muku da masu aiki da police da soja da civil defense insha Allah gwamnatin Borno kokarin da kuke wannan ba zai bar ku ba Allah ya ba mu sa